بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته askirina kamar mai alar an jara suna darasin da ya tafsir ya zuro kudu kan tawar ramadan ne kawo miyan lukondin hijira ya sadoniyar jiyon firiyon luko tulurin adai maka falkan tawakan ya kimiyya دجي سورة الفتح لن كري يتذكر هند لكو هندين لا ها آه، فيني نيني نيني فين إن شاء الله ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدباء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله kirdiya makka ya sodu kuma ala mukon za rozuna musulma da yi ada iman muko musulma da rozuna sandi kirdiya da yi amma kirdiya da sa isa na din ta musulma da kiruzai sabariya da yi kuma ya sayar ka nasar da cin badma badma rogul dinno no walau qatalakum alladhina kafaro ta ku akir da nan diya kiri zanar wallon ma lawallau al adbar ta sande ngawo kalasa sana ma'ana ku hasan diro ka nasar ba isna hazima isna in ka so ngai ka sun gawo kalakin da dire rawo ya gani alama don musulmai ka zan ka nasar to wanda nai da ya kuruton ngawo don ne sandin ka nasar to wanda nai dinna kun malaya jiruna waliyan sandiye sawandin bara na sandiya nasartuma sandiya barajin ma wala nasira wala nasartuma zaba ala daga imam kurusan biya ya kam da ala sun gyam zama kiriwujin nono su wani ma ka nasar ba shi lanta wata ne sunnat Allah adama suna kama yawa sura al-zanzi allati kada khalat min qablu shi ma sunna kama yado buruzu khijabu su sai sura man kamzu ko zuna da adama tambiya hamdu adin ala tarujin gulja na sarkin ba kama gulzuna wa laqad sabakat kalimatuna لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون hayyaro tawassuna kalman da dai tinjani no tana kin gawo duro kalman da tawassuna wono sayyidi sai ma na sartiyo sai ma aw sai bana tiyo ruku fun da sai ma na sartai kaman dai guzuna hakkan alaina nasrul mu'minin wa inna jundana lahumul ghalibun inna hizballah humul muflihun annan kaduro kam da adin alai ma banajin na ala da rokon zun sha banajin gurun jiriro tadawul wajaye wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas mudawala wajin yimlan ka nasar da nashan don yimlan ka nasar ba nan doro ijin amma dare da am alar da sana da mana sartai ngai wanda ku ka za ku ka ande ada dimjin no goni a a kaman da guzuna wal aqibatu lil muttaqin dare da am alar rizana ya kana sarwaya am alar rizan ya bai da kuma yana arshi ma sunna kuma yana surokin jazin fura ada kamzu ko walan tajida yani loran karintuma ne fandin ba diya li sunnatillahi tabdila sunna kama ya sunna zona ade faltuma fandin ba nduci zun adin alai nasatin guljaye shi ma nan gayin badi ram adin ne rin biya alai salatu kilon zulon adin ada turo sadin amta sanar sai mu am duno ganawe ada duro gana liman zaba kirmai mukon zan ba duno zala ba da ji aiwa zole sai juna da liman da karmai da adin da ta sai sambil jana da ne sai masa kuro sambido ne islam ma nan da gani ta zai arifin na ala da kaman da yawa da gozuna karmi musulun da hafi no ha kuma ya gozuna ya wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna an gurzo gare wa zana yayi adin zida ta mawzin na zo ne ta mutu ya duro wanda ya rama wannan tajira da sunnatillahi تبديلا ني سنة على يدا فلتما فندن باونا نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ببطن مكة من بعد أن أرضاكم عليهم وكان

do ne muminaro nyama zona da guljin dinono wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum kuma ala shima muko angartu sai da rozu ne yi hutadin sa wandin nan dia kare zain wa aydiyakum anhum ma muko da ya rono san dia len wi bun zafin wi adamarin dan wa ano ma shima bi batni makka surubula makka idan wa ano shima biya do hudaybiya da burun na cici makka in kara amma ko biya sun gura ya suro e makka amguro diye kanu mboso kanuriya daji wande kuma ai guljin dino no shi ma muko ndo arwozu muko za arwozu surobir biru maka idan sambile min ba'di an azfarakum alaihim ngawo kuma alai ne ro kalazan ka nasar cinai kuma ne zunduzun hikima zin awata da kono bayan da ya hulan fanye aile na la min ba'di an azfarakum alaihim kalazan alai ne ro ka nasar cinai ruwa imam eh, imam muslim bi hadis anas bin isna guljindin wono da ji alayhi salatu wa salam hudaybiya din isu suna ladin to wandina am fisku kirdiya makaidin bari mi a alayhi salatu ro isa burin bitirin bizayin gawmen adir wanya adaya alayhi salatu kama ala angodo wono da ya adiyan sawon kaman da ya sakir musulmai ne za sandiya tata kurkuma biya mai sandiya a kowono admaru min ba'di an azfarakum alaihim salan zannu razar zuwandina kurusan diya lazin yin sandiya kwalzul ya ada sai kuma ya guljin din ada kama ala shi ma na idan ya rasu dawo kurusan wa kana Allahu' walji kama ala din bima ta'maluna basira a wannan dikin jiya diwi da san manan diya sore sai an garzu sore kai don za Na yi musulma dai da wari diwi da san maka ma ala yin wasana sandi an garzu kuma kala zarmana cin na da هم الذين كفروا سند مريم كرديادو مشركام أكاي قريشود الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة عليه الصلاة ومكة وقاورة دبكنا قام قرصان طواب يورة دبسانا دي وصدوكم من ديات دبكنا دبكنا عن المسجد الحرام مسجد الحرام بيدرو ناو لأنه طواب يورة تمانوا درو من ديات دبسانا دي سند مكر ديادو قرصان عليه السلام والهدي معقوفا أن يبلغ محله hallo kurushi hadi yaro ne go isuwa da rotina ma'akufan hukuf da shi ma hukuf na falin lazimfin hada ma asib da ne kalma intikaf ne intikaf da luzum al-muslim al-masjid ya masjid ya lazimi na falin da wanda wal hadiya ma'akufa hadiya da rotina na falin idadatina sa wanda makara ko zaga gayin an yabluga mahilla nado ne halalti zuro rubtu duro sha dabkada mutarkafai mahilla da shi ma da jina doni lenim dabbara da dabba da hillu da gonum kadi men haram duro gaiya doni kaman haram min nen da ay tulo min hillun kuma da maro na do haram shi ma minalan dabba do ya de da zuwa do minan su don dis rin indoni isna lando hom de kala zambero no no asro makai ne ci do ajin kaman an makai de fuqara makara kumbunan karo kaman de sayru ade da sharajo wanda wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla hadiya ya da rotuna na don duwaran zuro na fit na zuri ya bulta shi ma yuda ila albayti a wurin ka ba duro ita ga tin duwaye kam da ci da hajji su biya hajji jiridin ma da imma in au qiran da ji duwa kalani min bi din au qiran aw duwa ne min da sun zo hadaya hadaya shi ma da ayo gindim suro ibada am kara kam hajji su biya hadiya duwa jinna de ko mu gin sha su ta a'a jiri ba ta motoron hajji zenan ada yi makira ne mai amma fili yaro wallo ne yau da ji adi wala ayowa dimma A wala wanda dimi sana dimma da fili yadin hatin au kuru jaza'un na'am dabba da wanda yiro tsarai haramlan duwani mi guzina au barani mi guzina kan bai bara cido haramlan dabba cido au haram gozinan dabba ce joma adi shi jiri dabba dai ya hukumu bihi da wa adilin minkum hadiyan balik al-ka'ba zinare har da amno zanai dabba wato samun zimbe dabban gayya zimiyan gayyin rungumin gayya zimiyan gayyin rungumin da ya kudum shiri haram duroi kuma da ya nadin duwanimin au hillu rakodimiya duwanimin da ji sai indiri kan be zuwin indiri zuwin ba hadiya duwanimiya ni ya bumin hadiya din kurusa da nimin ade ma hadiya ne kama tsiranya hadiya ta matoya amma fidiyaro wallo ne a shirgirin ba ya hatinan kadro ade majaza'u ni'am di nyaha sai indi so ha nyaha zana da kurugri min anyin waro afu ya a ade sirin nyaha da turma da amma da mari zuron zuzu suna sai indi are wal hadiya ma'qufan hadiya alayhi salatu ya gozu le zina da bare sandiya ita da tuna na fallin da bare sa wanda gagayi da alayhi salatu da bagozu suna da dai kam tulur kaman karimo so fesuwa da ba fitul gozu iso bitulur din da ya kam tulur dabba fallo ciro karima fal kam tulur aufe fal kam tulur ku ya yaro adama home do hadiya le nuya ndu sangalaro do, adin duro kuna ngalaro ide samnuya karimo chuna ma karimo yudu anu ne kam tulura kozinya ade ma kurfin kam tulura kozinya ku ya la yana ranu jiwi ngalaro la ya aizu eh, fe fe ne kam tulura kozinya kin muna da kulluya sai fal duwanuyi su hal yayin ade ma karimu yayi duwanuyi su la yayin la ando gonuya la ando sarannuyi arzu suna amma ngalaro da wallo ne yawo am zaru shirka tai bangalaro ma kam fallon ne at faldi amma taman tulo ne nashan taman tulo da fal su tulin mu kwanin mu shirka tuyi misalo kamfan sha zu biyawa durin bindiya ngalaro faldu ajin amma shi kun na da shi ma su tulin kazabtan bi nyaran gai kure ba mutu indi kure wani mu kure ada yake shi ma duwajin amma da sa duwajin din ya ala adin la ya waya lan ya yi da sai san mashirkatin suru mu kwadin kun na sabtin ba amma kun na ma sai fe au karimu sai kuma wal hadiya ma'kufan hadiya din rotuna an yabluga mahilla nan zura gumtura so wanda gumtuzi da kuma yi wannan na walau na rijalun mu'minuna ta kuwa kon ga ala an biye mu minna duro gima wani sa'an mu'mina kamuwa mu minna yin biye suro maka idin kama ya guzina ya mukon doro zina mukon zaro zina kiri wazi maka makarin gawo kiri rubin ruwa na wallon ma mu'min na biye isro din sandiya ya zuwi ya ya kuru ayo jiwi amar kama yi wani ta kuwa mu'min na biye kon ga ala mu'min na biye kamuwa ala lam ta'lamuhum nan ni sandiya no nuwi amma kama ala sandiya no suna sai musulma imana zagara zana suran mushrikai da an taqauhum wanda ne no sandiya go wonnuwi ma'ana sandiya girmus ku yazuwi sandiya yazuwiya fa tusibakum minhum ma'arra nan da kuce gredin bi ghairi ilimin notban ma'arra da gulja shi ma watu siriwu dalin na yi musulma da yalenu sai kuma musulma suro da yalenu wili ya zuwiya kiryabe to ruwa ya am zaman kunce no kilza chono ne yesa do ne lezu jazo ruwa zina din izu asnuya kijin a ayen atuwa wono wande wande adma da ne rowa zun yiro kuma alai muko duwa rowa ri adin kal muslim be futu daraja roye turin be am do ni kama tusulan gudun konga mu na, kama mu na, ni kuru min kam da wai rofa ni min kam huru ya ni min alai man sai kam tular konga tulur kamu india sai nan karo kaman da ga makaran tiriru da kono ayye ku ha da mashrifan lan yazu ya yaron dawo ay ay on zawo soko bulara zam ha ngori kirmusin bai budu daraja nofiya no zanali annan ka zuro bu kan maro hangal ne. abi jimin ne wanda bu kan maro bike ne yim ala ya su tayya ranar su bomba alai salatu gozuna kam mumin de suro wutu kuma yin kara farasi kuma yin kara bu haram zima malam yusib da man awa bu haram da lemma da ala lemma ba har makamai wani walola rijal mu'minuna wa nisaa'u mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum lanu sandiya go wannan imana ka ya girmus ko lanu sai ya zuwi adi ya sawon kuruna ndiya ayo ya grejin notin do bala dai kama yono li yudkhil Allah fi rahmatihi man yasha kama ala wanda ada ida kadar zuna da sukunan karo laula hadal muqaddar aw qadarata adnan karumiya ta awatar wa azna adi riwa hono aminan karo kuma ala tsukuro kam sukrana da tsoro kan jimalin zero walola zalika lama kaffa aidiyahum ankum wa aidiyakum anhum allo gin ya ta kwa ala muku do rozi muku zai rozi ko akala kalluwa kuma yi wono law ta zayyalu ta kwa gayar sanar wani ayu la tamayyazu kirdiya da sai sirro salona mu'minari ruwan zaro sirro salona sa'ada yiro wallona la'azzabna alladhina kafaru minhu azaban alima ja ko sandi an gartu da sandiya azabu ne na ko suna din sandiya kuma ya azubci amma solurun zaro soluni da dai kaman dai sau sai garadin wujo annan yi dimin ne nim kam kamma tano so muslim zuru hangal gina na'am إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء yi wani wa wani irja alal lalzina kafaru sadon ya sandi an gartu su fi qulubihim karunzan sandiyen ganji faranzan gozana alhamiyata diwunna gozana alhamiyar shi al'anafa wat takabbur wal ghadab diwunna gakta wata mu'minaro zana de zauro sandiya zikra hamiyan zade jiri jahiliya ne dan kam adin ne ta kalzun yi diwun badija duwun no zai kurkula duwun din ayyaye su din amma ni musulun hangalla de sa diwun dimini ayi danim kan nimin ni ayro in wa ko sha ayro in shanga iro do ko a wuzu sidina tiri ade isidina wa ade ro kala ma kormi na wani. bonde kam ma wani chotto na ko zi dalin za ayi iro wal jaye ti muslim kama adine ne dia kan zina biya shiro wa tika baya tari ni miya mu kwazo wandini tari ja mu kwafan mi la suro sala min nuwaza sala zin nuwa amma ala musulma gafar ne gulja ga amin nye gulli ya gaye yo ayye di wunde annan ka zuru andiya sandi kuma yi wani hamiya don jahiliya ya sandi sadin. sanin kurusar kuma yi wani a dayi fa an zalallahu sakinatahu ala rasuli hal adayin da ya kuruzon mukabala a wado ne wa zina allan kuma ala ki shawo karastin za kin gyamzu muhammad sallallahu alaihi wasallam za su yi kiryar duwun za gratis za girlazin A yi ayisade muminada turunza teoninno mbilten din da ya muminada kuru kamande sanjiro karas da salasa sana armaro fa sakina ta ala rasulihi wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa sanjiro lazim jo kalmaro ni taqwa din tumanina sakinata tilzi shaya kalmaro ni ala ritairik sayro dojo ndaso jo shima shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah arshima kalimata taqwa do kalima do kalan jihar jihad ma wa wono wa kanu sai wal zana ahqqa biha sai ma kalma di sandiya son do groman wa ahlaha sandi ma kalma di kaman zo kan mumin di shi ma kalma di ta son do kala adi do mumin di maro wallon ramin na adnan karo ramin wani min nin adnan karo wani min kiriyuyen adnan karo tidin kalma la ilaha illa allah da tawassunan karo وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله والجكم على نفسه بكل شيء عليما أيها سوك جاسة لندره شنوت مون سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام رسوله الرؤيا تودرك ما علي جرازنا تنجامز محمد صلى الله عليه وسلم رو كنشن دون سرنا لدي الحق جريلا نجيش ما نأل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنام قبل خروجه إلى الهديبية كاو عليه الصلاة الهديبية رسولين درو أمراد رسولين دن أنه هو وأصحابه, وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين شاكا وعزاده makaro gaga ana yin sai kilewa silin birsa ta yi wa qad halaku wa qassaru sai ya tawassani ne kilan sala kam zana la garabtana kuruk na shin do suruna da alayhi salatu sawaro guljoya fa farihu wastabshiru sai ya kurnuta karun zaka jono le an jama ku makan gaye har sawab din har ku girin da so garamyen wa zannu annahum saydukhulunaha fi amihim hada sai kuma zanin saado kuma solo le zana ale zana rin shi man ga gayin gwana dai wa qalu sagulada inna ru'ya rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam haqqa kana shin kin jam alai dijire annan kadro gayin kin tamgata walamma ta qara dalika sa gauri wa harona ya qala ba'd al na munafiqala fi fuska shawra amsa to da bangatayin wallahi ma khalaqna wala qasarna ma khalaqna wala qasarna ande kalande kam yende garabte garam yende wala ra'ayna al-masjid al-harama mashri haram yari yaro yende ngaya da ya da man dai adana tawaccio aya da yin isu na dai tawadro kan jam de kanashin da suruna kuru kuma dai kala jire in shiro kulejo la tadkhuluna al-masjid al-harama tawadro wallahi masjid haram yadro gawi lam da nun da samma mana da ne hmm. nan dai gawi insha Allah ala isra'iya aminina mursatan kuru rugawu tawabdu jiwiye muhalliqina ru'usakum hallo lenu tawabdu jiwiya la ndo kilanza kumzin wa muqassirina la ndo za garabtin na lari la tadkhuluna almasjid alharama tawadu wa yaqru insha Allah ala isra'iya gawu gele kuma ala shido ne aiswa no zuna tawassuna mai ada yagulja nga moro ni no ni mi di insha Allah gullum ba an maro mala mala eh? istasna Allah fi ma alim kama ala istisna ya tudo sura awno zinain ayinan karo kin jaso da allam turo li yastasna al khalqu fi ma la ya'lamu andi alga da awno yin dirin da armar din insha Allah aw bari wajin alai salatu eh, eh, ai sun kaman da yano zina aw bari wajin da amma shi ma insha Allah zina ni kuma bari awalan gai dikin gulimiya noni mi awwa da. buni surar man awda alai falji waja surar nikla ma cinuma ngawon lumi non awda falji imam barmala da min aw dalil la ikin kam la ikin ko zoto la kam la bahano shitra la nguron don aw biya jin ba ma bawo yole ni do ne noni mi ni madiya ada yugul ce sondo har mar kuma dai an ja Allah din ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هذا يقول لي من أول عايدي مني إن شاء الله أقول لي نجسنم قل لي مياه كم مياه قل لي بأن كم لا واير مناو وجاء من يانا هاكين قل لهم واير اكتشام يتكم إن شاء الله أقول لي سيشي فانجاقي كمان دينو سنا نجس كم تكم يا قل لهم واذكر ربك إذا نسيت wanda wani la tadkhuluna al-masjid al-harama tawadru gawi masjid haram bedro insha Allah ala isra'iya muhalliqina ru'usakum dalando kumwa hallo wal muqassirina adima lando garabtana aminina ne bulsata kuma buro ya ta ya ai mabara isu gawo ruga gana biya sambika tarao takin tulurmi jaman shirku doni sulhu zarina idin yimsa araka hijira a yasin zo hudaybiya ro isnadin kaman da da waltimin bari min na ism umrali dini gani makan kawai aka kwanun ba bari mi baro kuru gani an ya jarta za su da Allah alaihi salatu sakan tulur mi ari isa umra cilo arshi ma umra da ne kiro umratul qada gutin na na umratul qada rumboyi ganyi al qada rumboyi ganyi a al na allan ma taqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a quraish a wurin ne hom sarina sulhu yadda shi ma kazadin boto ya kazadin kisakin arakim yadda a rerin biya an mara malamai umara alai salafi yadda dawo gul zai ya umara zai diyo kanin gansu umara kan kilomiri sini amma nyazi dabban za izina ya dabba da duwazi kuru haram zu su sana kalan su kam zina da kazo shi umara boto umara hudaybiya da ya kuru umara do ne kin indi miri umara Ah, kama umratul qada shi ma sakan tulur mai isi ga umra da sadina kan ya kami da umra da ji jirana shi da ne kriulan kasha ya ko umra da sadina kan jiyo mi da umra da ne hajjin zikirana sadina da hajjin zikirana ne sakin mi yomi hijira ya sadina da hajji qiran su do umra hajja kullada ana kadur umra lan indi falsha da sanada hajja kallata da diyo arma su lokacin gasu wanda kuma ru'usakum muqassirin nandi kilando kimnu ilando kuru kilan za ga rafa da jina allan malmala fe aya allo sutta ashe shi kila kamta din bugu yin yada an al halqa laysa mutaayyib dalil zina allan tuzudin da fa ayati lino fil zina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina nda son galworo na allan filati imare adamaru da allan sutta da su yaren mudimin a da su yaren mudimin da ma amma da sunna izin da su ngal wadru an diro bayan zina hadith bukhari a muslima in abi hurairah kan jam sallallahu alaihi wasallam ya gujin allahumma qir lil muhalliqin ya ala amduni kalan za umra ta au haji ta do kam zana da ala sai ya gafarne wa da yasa wasa ya rasulullah wa muqassirin da am garabtana do walti allahumma qir lil muhalliqin ya ala am kalan za kam zana da gafarne wa wanda yawan da amdani kala za karar sanar ya kasar zana ya sun zo garab sanar ya, wanda ta yi Allahumma raham azfir lil ala am kala za kum zana da gafar ne da wanda wulana ya Allah da wal muqassirin na la Allahumma kir al muqassirin ga indiya gudo gurai da naso su ala gafar ne ala gafar ne kum tamaro gujin kin diyo min dumaye sa wanda na dimaye Allahumma kir sa wanda gurai duran dubkatu wal muqassirina da ade bule zina alayhi salatu kurushi kala da kumbono kulono bi garab kono bi an mar mo jinna kala am dukum tare shi matara wani kam lari kala zan kunduli daga sin nan zairo yaro fanjin la ibada rayalem kurkum ni me yiri jinya kama ya guzo na kala kam thumma liyaqdu tafatahum wal yatawu bil bayt al atiq shakka da wala botina alamara ram kunduri garam dum ga sun kunduri kum num prami kam niya yirma ti num kam bai fatwa ni minya ngu awangu ga insan amma num kam bai fani min annan kadro kam da haji jono ma awnguro jini min wolo na da yimlan kum niya yimlan garam ni min dai da so so dimma la takhafuna na dirin wa kuma dai ma na bursata fa alima ma lam ta'lamu kuma ala yanzuna awodon nan dai nono wima so adiyan fa ja'ala min duni dalil shi kuma ya chudo kawo ado da maro fathan qariba fatula karin ne ro chudo shi ma sulhu doni ngaw hu da biya ladin shi ma ne ro suna da khaybara ya gani mare bika bayin tunna mare aw gani maro khaybaran to wanda na re wanda shi ma fathan do na kuma wani huwa alladhi arsala rasulahu kuma ala shimali ya kin muhammad sallallahu alaihi wa sallam masu noto bil huda kashimwa wa dinil haqqi adai ma adin dire alaihi salatu kashimwa sura ummah umma so baraka ishin duro sura nan filmin halal no haram zain nduma haqqu zuno zain sai duri so sai dau ayyaman basra lamare amara ambe kama yin kin jamza chinoto ya kam shi da ala ala sha wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ni da amsa da shi mani min jiwal sadro shi mutu da ne bayanti kam da soriya gulta halalan harama da bayanti are arshi mashara kin gam sallallahu alaihi wasallam wa dinil haqq ngaya bil huda kashimon wa dinil haqq ade ma adin jire ya shi ma adin kar muslim be kuma dai adin doni kar muslim be are ci do shi ma adin doni ya san masai nawi ma adin zu suna gariya bawo san maso adin zai dai kar musulun san makuru tauhid faldima sata ala bazuma awasai na garin yana biya na sha sharayin jiri salayin adadin rakayin jiri ashambe jiri eh, zakal manin tuloyi awon jiri nim tahirin jilan tahirte ibada adin cima an ja sanja ga irgo amma da bi ma tauhidin an san maso tulo da yuzhirahu gayya wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kulli shi adin jire kir muslim ada kaman da ya gozuro ala kulli adiyani aw adin gulle kubo son abinan karo lima fihi min alhidayat kashi musuron da anan kadro wa ibadat ibada kiji kijin be suron na dawan beji man beji sharan beji ai mako zin shi adin kir muslim beji ndu soro hakku zicina ko kan me sha zayya ron zubojin nduma ndu e malejin ba wonde liman kamma salam nimi wonde bu kamma finimi wonde mun kam kamma basar nimi a wani yau mata yana da kurjuno ma ko zin adinde kuma da sarin yau suna zim yau suna jin yau suna nda kam lado ne Jitin tini shiro kuro su buru su kana au sala shiro kuro su buru su kana nda so ma ba sha sala yare raka miyo miyo sarin miyo zai ya gana masu ya amma wani hutu kuma ya suke zina da sala suwa raka indi farallo gari tirma na fila do rediyo farallo asa rediyo farallo mai ruwe ya su lashe rediyo sala loktu uwa da san masa gani ya suro awa pin da diyo ne awan dima gwanin ba gabsina amdo ina amma ne nam ya su ne san manjiro kwallata a shakka adin da surukin jawo mai yin din ne don yiro ramadan kintawo falniron tarati zimniron mai zimne awa kururo zimne gulzai a kangar su kuriya tim burmi fajar kamturon isha cim rone mai nim dondi karawya kwalle dondi ay buzum ne gulzai ribut kaman ne anjan jimal zina kuru ibara jin adin mukwaro andiro tindi animiya ai ganafi annan kadro kam da Allah ya takar musulmi shi moja ala askar wallahi ya magana bi amma ngu zono yende suron ka tayi ka tambiye duro da kam da ne suron ga yika tambodo le zin basar tin nin da ajaba ajaba sirina da izikar musulmi da noja ko to kirti indu ne wanda kuma yawan hira wa ala din kulli adin so kir musulmi da shi ma sarin no kuma da yasirin sun zo wuri adin ma yi nan karo halin galasuron da ana duro maro sawadu amsa adinno hal zan bowa da kawucin zan bowa zai mu'amalan gila yi kama na ya? sulhu da biya yi dai silan yaman ayi sulhu da biya yi dai shi ma fatu hudu fatu hudu maka farimci diga yi zan su sulhu da biya yi din ne wuro kiriu ba kace musulma mushrikai kurusuro sami wedin ndu ya fomjin na karo isu itu karo ne nuwi da Allah sai an garto da ningila musulmai da halzara zara coro gura sai ya kallata wa dele nuwi nazaro ne ya kamla mazai ne ya kallama sai doban na zai amma isa coro ya a shi musulma da adewa sai kilewa adewa sai amanna adewa sai kalari yim alai salatu da biyar le suna da kam da gozo le zugulle ha ndawo duniyar yarjiyon amma le da fadu makara isna din kam biyu me ogozi isu surata ha indiya ne a yi sudo halingala yadda. ne yi an dai halingala fule ya an jero tara musulun kan musulun gini. mu'amala juya numgila a musulu yi jire mara walle shi an ji mallama shiro fule ne shi alayi kurunin gamin ya shi mozo dauri ba zai sha kirbi zo shirin gila da gullimin na ala ya sha shi na shimotin shimotin ya yi nozina su musulun da awalance ya gani amma kama yi yi wanda ti min dayin kuma amma kama kama ya musulun ya rasu kuma a wanzulan harim numa jire bala jimma a da yi alama musulman san ma'ada ya rasu na lamba su makar musulmi banna na mariya shirin musulmi gudun a Musulmar ma an zan ganyan ganyan gayyan annan kadro haldiladi andero adin da ya fule zina ande haldi tindero yi kyau shiran amsa gonyo kawo tulamin gonyon duro da yi zihirahu ala dini kulli wa kafa bin lahi shahida tungiro su tana diya ala da shi mashadar ai bi ma'ana wa kafa bi shahadatillahi ta'ala shahadatan ala haqiqati hadha ad shada ala idan tungiro su tana shadar kala hayya adin kar muslim bi hadis شما علي جريدو إن الدين عند الله الإسلام أدين دين على سنزو أدين ما شما كرم الإسلام نجي أن يعني يقول شين قران قونا ومن يبسي غير الإسلام دينا فلن يقبل من جين شما ينباونا كمان دي نعم محمد رسول الله والذين معه ambata din shi ma sun jami alayi mubtada khabar an biya mubtada shi dai khabar shi dai ma mubtada an zire shi ma shi don ne kuma na jiro huwa alladhi arsala rasulahu bil huda yana ya wa dinil haqd shi don ne kuma ya na tuna fanuwa da shi ma diya rasulullahi do sallallahu alaihi wa sallam rasuwa sun jami alayi sallallahu alaihi wa sallam na lantu alaihi salatu idan da warkar da zuro lura ne yau داسون داسون داسون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ابا احد من ذلك ولكن رسول الله وخاتم النبيين على محمد سوره الكتاب لكرم ركوينا دي داي كرو كن كن اومي كن ديومي دي ادي كن اومي دي سوره الصفلة آه ومبشر برسول ياتي من بعده من بعد اسمه احمد hadisa ma suwado zahiro sun su suro lura ne isana da amma a'a fa hadis sun su so yasin da sun su so hadis dalil bawo an yi su sai ma sun zo ana muhammad ana ahmad wa ana almahi wa ana alhashi hadisa ma suwan la sai ka tahir labobi muhammad tahir la muhammad mukhtar sama muhammad ma mazin Mustapha ya muhammad dama mukhtar da ya muhammad dama al'amin ya muhammad dama san masu zuro ga yasa wanda muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kin yam alai wallazina ma'ahu amdon rokozun da una da sawa an zudu ngosi bazari ashidda'u 'ala al-kuffari an gartu so duro ya rosai zawro zaw ghilabun alaihim sayro zau. sai fu jon bawo a ah, kala ni le nan kirjiro kala samiya muslim kala hafsun ha adin gaigi ashidda'u 'ala al-kuffari an gardu sadro sai zauro zawro zawro kaman dai amaru ubaina bainahum kace zan sai kaji bari ma roko mu'mina idin kama zan saran kama zan jimal zana ha halgila mu'amalan gila asali ruhama'u bainahu kama zan jimal zana ada sifa don yanzu roma sai na da kama man jimal ne jimal shi dai sai ya yi sha ko wani ma don yanzu jimal ne kalkal karawa ya sha jimal ne ya ko zina ya sha jimal ne ni yayin sutun ya sha jimal Ka kan jimal rikatin don bero wani su wani ya ko zina da man a wala an bai sha jimal ne ya da lamar dingila jin man bai wanda kuma yi wani ruhama ubainan kacin zan sai kan ji marima kama za sarana alama kuma ya guji ne ayyuka lajina mai manyar sirda min kuma an dinihi wasu ba ya ce lahu bi kwan yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minin a izzatin alal kafirin wanda na diyan sandiri ruhama ubainahum arhamu min kulli wahid bi shima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ji mari zaura kan bo alaihi salatu wanda sibba sai mu'min na dai kan ji marin zadi ya saki kama zagozo in filan zawo albar kuma yudun wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas aw ni tarane kama zawo kun zai amma kun da an dare nan jin bai ti diyen ti tena moyen ni kam rasin duro ya kodo mi amma ni ran nima rasin yi da mamom ka an duro kalle wanda ya da halin jero wanda sai yare tarahum sanjiya rumin ruk'an sujjada sanbiya sai rumiya rukuzain sujjadain ma'ana yuhafizuna ala salawat salat za su alkalwi ayyul yare sai ningu lamma yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fadla kama alayya arjiya kama alayya zanzan suru salat zaidin sandiya rumiya simahum sandiya asuni min alama zaidin nur fuskan zaidin fi wujuhin fuskan zan min asari sujud alama sujida idan nur bai fuskan zan na annan asari sujud nukta don yanzu bai lasu amsa da zan islam daga indiya a'a fuska kam sarijin na sarijin bai ne ni hangalla na wani ma da asunimi kama da ainihin musulun biya ne a dinno ci suna fuskan zirin wawurumiya kururin wani ba amma kam sadano tisin yi adina bikin zinaris biya jim abin da zuwa aram dairo wallon ya yi fuska da rumiyan dis arab sarijin na sarijin ba shi sarijin rumiyan fuska da fallaki sarijin ba rumiyan dis wanda sulun biyan gai ainihin sulun zai fuska da fallaki shi sarijin ba fuska da dis kurur ram ba kam miya sha rumiya mangirni sha wanda shi rumiya karun nun jiri lafani ayro adin banan kado wanda siman fi wujuhim fuska zan asali min asar sujuda ne alamadun nur salaye na da asar sujud sujud dubo wata ainihin karo shi ma akrau ma yakun al'abdu min rabbi kam da ala ya sa karin garin tare shi ma shi sujudal dalika bayan fahimta hadis matsalahun fi taura hadis ma misal sawa alaihi salatu ya sura taurita na nan da da ya fudu kuru gare gwani zalika mazalin fit taurati wal injili gani a fit taura taurata din da ya alama salayen nuni ne wa matsalin bil injili ganyan misal zane turo injili din fanido ka in alama kusin ya dai ci ayi kunjo ya dai zarar a wana tima a wutunatin ya akira da shafahu shi ya ngalin jin zira zarri rizu sulinde rizu cilo akhraja tutulo shatahu ngilan jizra tutulo ya da fasta glaza wa azarahu ay faqawahu shadduna jo zarri kalati dana tutsu dai ngilan jiri kalatori na leono shadduna jo har ma qawahu da fasta glaza dai girdi brosha cilo gel zira kuraro walti aida ngelenji suruna boro suruna da kambanya ngaidan sun da izu fuzu da kurajin zar da ya cijiro gana shi kala ya tari na lelejin fastawa ala suqihi izu kalkalzi tare da zina rawaljin kala zar dira suq dishma zar ne cijiro gana sa'an sharumiya yu'jibu zurra am kulo bare ta da kurnozin sa kulum ada yaro izu zardiga na kunje duna zinar walja ni kuma kulum arumiya ka ji zafani mi ayinan karo ada yidro kaman da sandiya su kolfi cido li yaghiza bihim al kuffar kaman da karu kirja su da tirna tinan karo karu zada birin tinan karo sandi ada yaro cido rumin kam duno gana yaro rumin amma kiriro gayya aw ajabasiri mayin da ya yi kakkar alai salatu ya dai shiro karani gunja lezu gamda jin game da zulan kata su aula su gane wani adi mai rizu lolojin ba kar kasar da su sayar karani a da kuma da ya san da ci do yu'jizu buzurra al yaghiza bihim al kufar wa'ada allah alladhina amanu kama alai wa gozuna kun jamu min wa amil salihati kun mangala zan tana da min hum suran zan magfiratan gabara kabo kama sayar wa gozuna wa ajran azima qur'ani ma mu kwakan boye kuma ala sanjiro gozuna ala sifaroni tawatun jam sallallahu alaihi wasallam ala an ja sandiya rahma zan ala biyu da sa gafar zu ala yande da sa wanda su malamai da su ya gafar zu ala kaman da an da rufatu hurum zu ala kazi wa so an din ala lazdi da kuma yin lefa a su ala man yaso e karan za karun zaro ala ya rahimi sugu ala amdoni herro walzai na andiya kanzu diya ya shilan herba adin diro herba nar diro herba ma ala kuma da zawon da ya sa andiya saya wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdika rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi Thank you.